tun a yammacin ranar talata ne maharan da ke dauke da bindigogi suka yi da mikiya a ƙauyen bawar daji da ke karamar hukumar mulki ta anka tare da yin harbin kan mai uwa da wabi inda suka karkashe mutane wani mazauni ƙauyen da ya nemi a ya sunansa saboda dalilan tsaro ya ce maharan sun sake dawowa jiya laraba a daidai lokacin da ake ƙoƙarin jana'izar waɗanda suka rasu inda nan ma suka buɗe wuta tare da ƙona garin baki ɗaya. sun kafar garinmu na bawar daji sun ka kashe mutum kimanin mutum ishirin da biyar da jiya to bayan kuma an zo ana jana'iza su sun ka dawo sun ka kara kashe mutum tara yau kan mutum talatin ba sun ka kashe kuma sun ka kunna magarin wuta yanzu ma haka ga mutane na an kawo asibitin dan gulbi waɗansu kuma an da su an yi da wasu kuma suna anka ga mata nan da maza da ƙananan yara suna nan ɗan gulbi da duk makarantun nan boko na firamare da sakandare kuma har yanzu babu sojan da ya isa garin nan ko wani jami'an tsaro mutane sun ɓata barkatai waɗansu suna cikin daji waɗansu sun kakkari yanzu da mutum biyu na an shigo da su menene kiyasin adadin maharan sun zo saman babu ne kuma gaskiya suna da yawa sosai don ba za a kirga su ba suna da yawa sosai sannan a halin yanzu babu gawar da an rufe suna tanya shan cikin daji yanzu haka bawar daji da ƙauyuka kusan ƙauye bakwai yanzu sun wasu kuma tun jiya da misalin ƙarfe dai aka tawan ga da cewa daɗi da su sai yan banga ne kawai suna kawo agaji kuma su rinjaye yan banga sosai rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ta tabbatar da aukuwar lamarin to amma ta musanta zargin rashin kai ɗaukin jami'an tsaro dsp muhammad shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ne wasu mahara suka to amma dai tare da ɗaukin da ita rundunar 'yan sanda ta kai tare da haɗin gwiwar sojoji allah taimaka abin bai karanta irin yadda ake ba a wannan yanayi dai an sami mutane uku waɗanda suka rasa ko kuma har yanzu kamar yadda muke faɗa ma wannan haɗin gwiwa na sojoji da 'yan sanda suna na gudanar da domin ganin cewa an tafiya waɗanda suka yi wannan aika-aika. To sai dai rahotanni sun nuna cewa a harin farko kaɗai maharan sun kashe mutane kusan ashirin da biyar na biyun ma sun kashe kusan tara hasali ma an ce sun ƙona garin baki ɗaya. wannan dai bayanin da muke faɗa maka bayani ne wanda muka samu a hukumance da su ko kuma jami'an mu da ke wannan wuri kuma wani ƙarin bayani ko ƙarin haske dangane da wani al'amari sai in mun ƙara samun bayani da gurin su akwai korafin cewa jami'an tsaro ba su kai ɗauki cikin lokaci ba a ƙauyen da lamarin ya auku a gaskiya ba ne da na anka yana da hurumin da zai magana da kai da zai faɗa maka shi ya jagoranci zuwa wannan saboda haka magana cewa wai jami'an tsaro ba su wannan wurin ba gaskiya ba a makon da ya gabata ne shugaban kasa muhammadu buhari ya ziyarci jihar ta zamfara a ci gaba da zagayen jihohin da ke fama da tashe-tashen hankula inda ya yi alkawarin daukar matakan yaƙi da maharan yan kwanaki kalilan bayan tabbatar da kashe shugaban yan bindigar jihar buharin daji murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria